صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مبارك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na umaru ibn al radiyallahu an da ke rafin albasa a cikin birnin Bautin Yakuba a Najeriya a yau 28 ga watan Ramalana muna cikin daren 29 ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara bakwai, wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan maris miladiyar annabi isa ne maryama alaihi a bethlehem na kasan falastinawa idan ƙididdigan lissafinsu ya tabbata shekara da shida. idan ba manta ba muna na a cikin suratul haqqa a yau za mu tashi daga aya ta ashirin da biyar bayan mun karanta ɓangare guda na bayan Allah masu daraja a ranar tashin alkiyama waɗanda Allah baraka wa ta'ala zai ba su littafan ayyukansu a hannun dama kuma idan aka ba su za su yi farin ciki ainu za su gwada farin cikinsu saboda dama sun yi tsammanin haka ko sun tabbatar da haka kuma ubangiji ta'ala da yi bayanin cewa waɗannan makomansu gidan aljanna ne suna walwala a cikin gidan aljanna yadda su ga dama saboda a nan duniya sun kiyaye dokokin Allah sun takura kansu sun matse zuciyarsu sun takura kansu sun yi ɗa'a ga Allah sun kiyaye dokokin Allah saboda haka lahira za su samu walwala waɗannan su ne fa'amma man ya kitabahu biyamine bayan nuna takardansu da za su yi ga duk wanda ya tinkare su ba tare da sun ɓoye ba saboda tsaban farin ciki da jin daɗi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ce musu idan sun shiga aljanna wannan sakamakon ayyukan da ne a nan duniya duk da kasancewa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku wanda baban aikinsa da tsagoron aikinsa zai shigar da shi gidan aljanna ko ka kwana kana sallah ka wuni kana azumi duk abin da ka mallaka kana bayarwa fi sabilillahi ka yi ayyuka ɗari bisa ɗari to a matsayinka na ɗan adam tara kake baka cika goma ba dole a samu waɗansu kurakurai mai yiwa da waɗansu laifuffuka da ainihin saɓawa a waɗansu wurare ba tare da an yi su yadda ya kamata ba to Allah Ta baraka wata ala zai yi maka rahama ya lullube ka da rahama idan ka yi aiki kalan sai ba ka lada mai yawa kamar misalin yanzu a ce wajen ba da sadaka ko kyauta ko kuma in faƙi. kullum ana buga mana misali da ayan da Allah ta'ala yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim kaga idan ka bada guda daya za a mayar guda bakwai daga guda bakwai su koma ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma Allah ta'ala yana ninninkawa ga wanda ya ga dama bi ma'ana yana ƙara masa do da haka ne mutum zai samu ya ainihin wanye a gidan aljanna amma ba wai saboda tsaban aiki ba tun da an ce ka kwana kana sallah to za ka wuni kana bacci ka ga wani aikin ba zai samu yadda ya kamata ba akwai lokacin bacci akwai lokaci na ainihin hutawa to wannan bangare kenan na bayan Allah kuma Allah ya sanya mu cikin su kamar yadda muka ambata sai bangaren matsiyata su waɗanda suka saba wa Allah ba su yi da'a wa Allah ba a nan duniya ba su yi biyayya ga dokokinsa ba ba su rike manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda ya kamata rike shi ba ba su yi aiki da sunnoninsa ba sun yi abin da suka ga dama sun yi walwalansu a duniya saboda Allah ya ba su kuɗi ko saboda Allah ya ba su muƙami ko saboda Allah ya ba su sarauta ko saboda Allah ya ba su dukiya ko saboda Allah ta'ala ya ba su lafiya ana samun wanda saboda lafiya sai ya yi shaidanansa yadda ya ga dama wani kuma kuɗi ne yake zuga shi wani kuma mukami ne da matsayi ko sarauta take ingiza shi wani kuma ƙarfi ne in ya ga ya fi ƙarfin kowa to sai ya taka kowa kafin shi ma mala'iku su taka shi don daman duniya haka take wanda yake taka mutane wata rana sai ga ana taka shi kai in ka gani ma sai ka tausaya masa kai ka manta da tattaka ka da ya yi ko tattaka mutane da ya yi saboda tsaban yana wahala ya zama abin tausayi wannan ma a duniya kenan kafin a je lahira to saboda haka waɗanda za a ba su takaddunsu ga hannun haguna ranar tashin alkiyama za mu ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala zai sa mala'iku su yi wasan kura da su yadda mala'iku za su wulakanta su shi ne ubangiji ta'ala ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وبنجي تعالى يتي وأما من أوتي كتابه بشماله amma duk wanda aka bashi littafinsa ga hannun haguna ranar tashin alkiyama fa ya sai ya buli baki ya ce ya laita ne yakan ce kaitona ko ga abin da zai fada ya ce kaitona lamauta kitabiya da ba ba ni wannan littafi ba wa amma shakiyi malamai masu fassara suka ce kun ga shakiyi wanda baya da rabo cikin arzikin Allah ranar tashin alkiyama alladhi yuta kitabahu bi shine wanda za a baki littafinsa da hannun haguna aw min ko a bayan bayansa fa yaqulu hazanan wa karban zai fal'a hazanan wa karba bi ma'ana yana cikin bakin ciki da damuwa wa alaman wa nadama yana cikin raɗaɗi na ainihin jin jiki da kuma nadama lima ra'a fihi min sayyi'atihi wa qabihi a'mali saboda abinda ya gani na miyagun ayyukansa kuma ya hango mummunan sakamakonsa zai ce ya laitani lam uta kitabi zai ce kai tona da ma ba a bani littafi na ba wa hadha dalilun ala wujudil azabin nafsi? ƙamulal azabil jasadi wannan yana gwada akwai azaba ta zuciya kafin azaba ta gangan jiki ko da nan duniya mutumin da yake cikin damuwa za ka samu yana azabtuwa ne da zuciyarsa wani za ka zo kana masa magana ma ba zai yi amsawa ba wani saboda damuwan zuciya yana ramewa wani kuma ya gigice ko ya kiɗime gaba ɗaya tun ba a isa ban an kyale shi an kwana biyu hauka zai yi saboda akwai azaba ta me ta ainihin annafsi wato azaba ta rai kafin azaba ta gangan jiki wanda a lahira idan mutum ya shiga damuwa saboda ya saba wa Allah mala'iku sun wulaƙanta shi to karshe za a jefa shi a gidan wuta ne kun ga azaba na gangan jiki kenan sannan kuma zai ce ainihin walam adrima hisabiya ni kan ma ban san na ba saboda tsaban kidimewa amma ba wai bai sani bane kawai ya rude ne ai walam alam ay shay'in hisabi allazi uhasabu bi ban san wani irin hisabi za a yi mini ba li'anna kullahu wabalun alayya saboda na ga a cikin littafi na babu aikin kirki wato yana fada kenan laital mautata allati mittuha fi dunya yana ce kaitona. da mutuwan da nayi a nan duniya kanatil qati'atu wanda za ta kasance ita ce mai yankewa ta zamo ne haya alhaya ƙarshen rayuwa walam uhya ba'daha ba za a rayar da ni ba a ranar tashin alkiyama ba huwa ta manna da wa malmau adam al kun ga anan yana gurin wato mutuwa tunda ya mutu ya dawwama yana cikin mutuwan da kuma me ba za a yi tashin alkiyama ba saboda duk wanda ya aikata mummunan aiki a lahira zai samu mummunan sakamako to shi baya son a yi takin kabari baya son a yi tashin alkiyama ya fi son ya ta zama haka wannan haka yake gani amma azaban kabari ma gaskiya ne kuma azaban kabari ya tabbata saboda duk wanda ya saba wa Allah tun daga kabari za a fara yin masa azaba dalilin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ku nemi tsari daga azaban kabari Allah ta'ala yace annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب saboda haka azaba tana zuwa musu guduwan washiya da safe da maraice saboda abin da suka aikata a nan duniya wannan a cikin kabari kenan kafin a yi tashin alkiyama dalilin da ya sa maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya je ƙarshen sallah ta farilla ko na fila, bayan ya karanta tahiya ya yi salati kamar yadda ya karantar ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina neman tsarin ka daga azaban kabari wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman tsarinka daga fitinan rayuwa da ainihin fitinan mutuwa wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ina neman tsarinka daga ainihin fitinan wato dujal wanda zai bayyana ƙarshen duniya tsinannan nan dujal ya Allah karka haɗa ni ko karka kai ni zamaninsa wa a'udhu bika min al-ma'tami wal maghrami ya Allah ina neman tsarinka daga saba maka kadan aikata wani abu na laifi gare ka sannan kuma ya Allah ina neman tsari daga ainihin wato bashi saboda bashi shi ma wani fitinannen al'amari ne idan mutum ya shiga cikin harkan bashi to yin abin ya masa katutu sai a wayi gari ma baya biya kuma wani abin takaici ma ana samun limamai da malaman da suke karban bashi ba su biya malami ne zai karbi bashi ba zai biya ba sannan kuma liman ne zai karbi bashi ba zai biya ba idan abin ya taru yayi yawa to sai ya tsallake mamunsa ya koma wata anguwa gaba daya wannan abin takaici ne irin wannan al'amari a wannan zamani musamman ma malaman da suke zaune a birane saboda malaman da suke zaune a birane su ne suke gwada wayewa su wayayyu ne kaman karatunsu fashin ne karantar wanda suke yi fashin ne kawai a gwada wa mutane amma ba asali tsoron Allah ba ne Allah ya kare mu saboda haka mazu Allah yana neman tsari daga ainihin fitinan bashi to sannan kuma sai manzan Allah ya yi sallama wala a sallan farilla ko a sallan nafila to ne mahallo shahid annabi yana neman tsari daga azaban kabari yana ce ya Allah ka tsare mu daga azaban kabari wannan ya tabbatar cewa akwai azaban kabari saboda haka duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yana ganin idan ya mutu kaman ya dan samu hutu ne bayan son ayi tashin alkiyama to fa yula ba ta rabu da kalaye ba kuma an gudu ne ba tsira ba ai in kana son ka kubuta ko ka tsallake to karka mutu amma akwai wanda zai kauce wa mutuwa ba wanda ya sai ya kauce wa mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata gurur saboda haka kowace rai sai ta dandali mutuwa sai dai in ba ta zo duniya ba to don haka daga bayanan da muka yi yana da kyau ɗan adam ya yi taka tsantsan ya yi wa kansa laili, shi ne ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala amma idan an je inda yake cewa walam adiri ma hisabiya ya haka na qadiya to fa akwai matsala inda zai ce walam adirima hisabiya yana ce ban san ainihin hisabi na ba ya laitaha na qadiya yana ce kaitona da wannan rayuwa ta kasance ita ce mai yanke hukunci gaba ɗaya bayan ta babu rayuwa a filin alkiyama saboda ya ga mummunan aikinsa wa ma yasiru ilaihi min al'azab da abinda zai koma zuwa gare shi na azaba saboda haka ɗaya daga cikin magabata ya ce tamannal mauta ya so a ce wato ya mutu mot gaba ɗaya tun da dama mutuwa kamar bacci ne walam yakun shay'un fi dunya aqra ilayhi min walam yakun shay'un duniya dunya ha ilayhi ba waza a duniya ba abin da mutum yake gudu kamar mutuwa yanzu da mutuwa za ta shigo duk za ta tarwatsa mu mai jan aya ma ba zai zauna ba ba wanda zai rage to tserewa za mu yi har guragun nan da kuke gani Duk tserewa za su yi ba wanda zai iya zama inda yan ce ga mutuwa ba a a ai ba mai zama in ba a yi sa'a ba ma ne a can gaba <laughs> wajen millawa saboda dan adam baya son mutuwa ko kaɗan wallahi ko kana biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kana samun natsuwa ku dan bada hanya mala ku maza ku bada hanya kana samun natsuwa da kwanciyan hankali saboda kana dan kwatantawa idan an ce maka ga mutuwa zaka ce a a a yanzu kan baka bukatanta to balle kuma wanda bai yi da'a wa Allah subhanahu wata'ala ba kamar yadda wani lokaci idan kafiri ya ga azaba abin ya yi yawa mai yaqulu kafiru ya laitani kuntu ba, sai kafiri ya ce kai tona dama na kasance ya mala saboda tsananin da ya gani a ranar takin alkiyama ma agana anni maliya to ga wani foyin ma agana anni maliya dukiyata ta wadatar da ni komai ba duk wanda Allah ta'ala ya ba shi dukiya bai amfani da ita a nan duniya ba to a riga an gama da shi kuma wallahi magadansa za su gaji dukiya a banza in bai yi sa'a ba ko guda ɗaya daga cikinsu babu wanda zai aikin kirki ya ce Allah ya bashi lada babu yasa in kana da dukiya ka yi iyaka ƙoƙarinka ka yi aikin ibada kamar yadda sahabbai masu dukiya a zamanin annabi suka yi dabara har aka kawo karansu wajen annabi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awala ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi suna yin sallah kamar yadda muke yin sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke azumi wa na bi fuduli amwalihim suna yin sadaka da abin da ya rage a cikin dukiyansu saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo aya suna tambayanka ma za yunfiquna sai Allah ya ce ka faɗa musu al-afwa shine abin da ya rage shine al-fadla abin da ya rage daga damuwan gidanka tunda a ka'ida ko sadaka ma ai ana son ibda bi man ta'ul ka fara da wanda kake kulawa wato matanka su samu walwala iyalanka ƴaƴanka su samu walwala waɗanda suke karkashinka su samu walwala daidai gwargwado amma banda haɗama daidai gurgudo don wani lokaci muna magana wasu matan cikin gida suna ji suna cewa ai gashi an kafa hujja to banda halama Eh. saboda wani lokaci idan mata suka samu dama ko ‘ya'ya suka samu dama sai su kange komai hatta dangi ma ba za su shaida ba kuma ba a son haka balle ma har wani bare a ce shi ma ya amfana ba a son haka ana son kowa da kowa ya amfana wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim sai annabi yace ah to ai kuma Allah ya sanya muku abinda za ku yi sadaka da shi wanda idan kun yi za ku kamo waɗannan mutane shine ku je ku yi tasbihi subhanallah ko ainihin tahmidi alhamdulillah ko takabiri Allahu akbar ko kuma ainihin tahalili la ilaha illallah ko ainihin la haula wala quwwata illa billah ko yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ma karanta alkur'ani to amma kuma wannan bai ke banta ga talakawa ko matalauta kawai ba yaza da suka je suna yi masu kudin ma sai suka zo suna yi yaza mai kudi shi yana da double standard yana da wato matsayi dori dori ne in dai wanda Allah ya bashi dukiya yana son ya samu aljanna wallahi cikin sauki zai samu aljanna dole yanzu akwai wadansu muhimman abubuwa wanda in ba kana da dukiya ba to ba za ka iya yi ba sai dai ka gani ana yi in abin dubu biyan ne ko dubu goma to mutane nawa ne sun fi miliyan wanda za su yi abin dubu goma ba su ji komai ba ka ka bata ribibi kenan amma ana maganar miliyan hamsin miliyan ɗari waye zai iya fitar da zunturorin kudinsa miliyan hamsin miliyan ɗari ya yi aikin alheri kuma ya je kwanta ya yi bacci ba tare da yana mafarki yana razana ba Sai waɗanda Allah ya ba su wannan dama ba su da yawa waɗanda Allah ya ba su irin wannan ƙarfin hali ba su da yawa saboda haka duk wanda bai yi amfani da dukiyarsa yadda ya kamata ba to zai yi nadama idan ya saba wa Allah zai ce walam adri ko ma gana annimaliya dukiyata bata wadatar da ni komai ba halaka anni sultaniya sai ka so na biyu shi kuma wanda zai ce halaka anni sultaniya zai ce mulki na ya halakar da ni ko da yake sultaniya daga as-sultan ne as-sultan sarki as-sultan mai sarauta as-sultan mai mulki as-sultan mai fawa ko as-sultan wanda yake da executive power ko as-sultan mai fada aji wanda zai ce abu kaza azattar kuma dole azattar to duk wanda Allah ya baki ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa bai yi amfani da wannan matsayi yadda ya kamata ba to wallahi shi ma sai yayi nadama ranar takin alkiyama dun wuta za a sake. kuma ba ruwan mala'iku da matsayin da ya rike a nan duniya ina karkan matsayi shine shugaban kasa eh karkan matsayi shine a ce shugaban kasa ko to haka za a yi ta wasan kura da shugaban kasa kana gani ana wasan kura da shi kai kana kokarin ka tsallaka in ka tsallaka ma aka ce dawo ka taimaki shugaban kasan ka zaka dawo ne ai in ka riga ka tafi ka tafi kenan saboda haka duk wanda ya samu dukiya yayi taka zanzan duk wanda ya samu mulki yayi taka zanzan wasu malamai suna fassara halaka anni sultaniya suna ce hujja ta ta lalace bi ma'ana ta halaka ba ta yi amfani ba sultaniya bi ma'ana hujja kenan mutum ya kare kansa wani lokaci za ka ce wa mutum me yasa kake aikata abu kaza sai ce shi yana da hujjan kaza musamman masu tawili da masu bidiya masu tawili da masu bidiya mutum ya kirkiro abu wanda manzon Allah bai yi ba kuma ya dage akan cewa yana da dalili to in ya je ranar alkiyama sai idonsa ya raina fata dun da kansa zai ce halaka an ne sultaniya zai ce hujjata ta halaka ta lalace wato ba ta da amfani tun da babu ita kamar yadda malamai suka yi bayani ai ma a fada ni mali shai'a dukiya ta bata amfanar da ni ba walam yadfa anni an min azabillah dukiya ta bata tunkuɗe mini komai daga azaban Allah ba wa faqatu hujjati kuma na rasa hujjata wa zahaba mansibi kuma matsayina ya tafi wajahi da martaban da na samu wa mulki da mulki na falam yadfa anni azaba waɗannan ba abin da ya tunkule mun azaba to shi yasa ake son ka samu dama daga cikin waɗannan damar maki to kai amfani da su yadda zaka samu aljanna a wajen Allah subhanahu wataala tunda annabi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi duk wanda yaga abin kyama daga cikin ku ya canza da ikon sa yasa an kana gwamna ko shugaban karamar hukuma ko shugaban wata ma'aikata zaka iya canza al'amura da yawa daidai gwargwadonka ko da kuwa tainuwa ne in ka ya riga ya kare shi na wanda ya biyo bayan ka in ya lalata al'amari ya rage nasa don haka lalle wannan abin la'akari ne idan mutum ya yi sakaci da dukiyan da Allah ya baki, to idonsa zai raina fata idan mutum ya yi sakaci da matsayin da Allah ya baki, to ranar takin alkiyama nan ma idonsa zai raina fata to bayan ya yi waɗannan abubuwa na nadama gaba ɗaya da farko dai ya ce ya laitani lam'uta kitabiya ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا تو يا كما تتوسع يا مسا tunda yayi nadama a filin alkiyama ya kamata a tausaya masa amma ina sai Allah ta'ala ya ce me khuzuhu faghullu thumma al-jahima sallu ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلكوه وبنجي تعالى zai ba da umarni a lokacin da wanda basiransa ta shafe ko wanda ya yi nadama a filin alkiyama yana ta sumbatu ko yana sambatu yana falin maganganun da ba su da amfani Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa mala'iku ku zuhu ku kama shi gulluhu ku ɗaɗɗaure shi sun maljahima salluhu sannan ku sulla shi a cikin wutan jahima bi ma'ana wato sun masalluhul jahima sannan ku tilla shi ku sulla shi a cikin wutan jahima sun mafi silsilatin sa'annan ku sanya shi a cikin igiyoyi na sarƙa waɗanda ake ɗaure mutane musamman ma waɗanda ake amfani da su ta hanyar zalunci a yanzu zara'uha na zira'an wato ainihin zira'in su ya kai zira'i saba'in to lan adam nawa yake idan aka samu sarka mai zira'i saba'in mai yiwa daga nan zai kai masallacin gwallaga daga nan inda nake zai kai masallacin gwallaga ko daga dungun bauchi zuwa ƙarshen dungun bauchi don aka samu sarka irin wannan aka ce za a daure ainihin dan adam to gangan jikinsa nawa ne da za a daure shi amma ubangiji ta'ala zai ce a daure shi a sarka irin ta wuta bi ma'ana sun fi silsilatin zar'uha sab'una an fasluku ku sanya shi a ciki ku kyale shi kawai duk waɗannan uzurorin da yake kawowa ba su da amfani saboda ya riga masa gargadi a nan duniya amma ina bai kiyaye ba ayyamurullahu azabaniya Allah zai umarni wa mala'iku wa. ka'ilan zai ce ku khuzuhu ku kama wannan mutumi mai surutu mukabbalan bil quyud wal aglal wanda za ku ɗaure shi da hannayensa da ƙafafuwansa gaba ɗaya, ko ma bi jam'i yadihi ila unqihi fil wato ku sanya ko filgul ku sanya hannayensa da wuyansa ku ɗaure gaba ɗaya. thumma adkhiluhu jahima sa'annan ku shigar da shi wutan jahima harraha domin ya ɗanɗana ainihin zananin zafinta su matkiluhu fi silsila sa'annan ku sanya shi a cikin sarƙa ko sarƙoƙi na wuta tuluha sab'una zira'an tsawon su ya kai zira'i saba'in tulafu ala jismi wanda za a nannaɗe jikinsa gaba ɗaya kun ga wannan ganinsa ma ba zai yi bale Allah ya taharraka domin makar ya motsa da yadda ake daure barayi ana daure barayi da igiya wani lokaci daure su ake haka sai a lauke su a sa su akan jaki ko motsi ba za su iya ba ko dabba kamata irin wannan daure daga waje kaza zuwa waje kaza inda ya kamata irin wannan daure in ka je ka sake ta to ba za ta iya miƙewa ba wani dan adam din idan aka daure shi aka je aka sake shi aka ce ya tashi ya gudu ma ba zai iya tashi ya gudu ba a shekarun shekarunmu ina jin shekaru arba'in da suka wuce mun ga yadda ake ɗaure ɓarayi da igiya haka za a shigo da su ko a zo da su gaban alkali ko a zo da su gaban sarakuna suna ɗaure da igiya amma shekaru arba'in da suka wuce yanzu kan ai sai dai kaga an sa an kwa a hannu ko Eh, a sa an kwa hannu amma wancan ɗaurin da suke yi akan samu waɗansu 'yan banga ne sun san kan tsiya da yadda ake ɗaure huhun goro in suka ɗaure mutum to daga wannan ɗaurin da aka masa ma kawai ya ishe shi punishment saboda yin an kunce shi zai ce ba zai ƙara yin laifi ba ko ba zai ƙara sata ba to iren wannan ne fa waɗansu suka kwaikwaya suke yi a duniya to ɗan adam ya yi wannan idan mutum ya shiga hannun mala'iku aka ce za a masa irin wannan to yaya zai kai labari ba zai kai labari ba saboda haka ya koyan uwa wanda yana daga cikin sakamakon waɗanda Allah ta'ala ya ba su dukiya da mulki a nan duniya amma suka yi westin ɗinsa ba su yi amfani da shi yadda ya kamata ba sannan kuma Allah ta'ala ya dada fayyace waɗansu laifuffuka na waɗannan su mabayyana Allah ta'ala sababa wa idihi shadidi wa azabihi ƙa'ila Allah ta'ala ya ce kana la yi yuminu billahi lazim innahu kana la yuminu billahi lazim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من جسلين لا يأكله إلا الخاطئون Ubangiji ta'ala يتي إنه كان kana يؤمن بالله billahi lalle wannan da ake magana mai taurin kai da Allah ya ba dama a duniya, ya kasance bayan imani da Allah mai girma, bi ma'ana bai inganta tauhidinsa da ainihin akidansa ba. bai kiyaye tauhidin uluhiyya da rububiyya da tauhidin al'asma wa sifat ba waɗannan rukunan imani guda shida bai kiyaye su yadda ya kamata ba imani da Allah imani da mala'ikun Allah da imani da manzannin Allah da annabawan Allah sannan kuma da imani da ranar takin alkiyama da imani da littafan Allah da imani da ƙaddara mai kyau ko maras kyau wannan shine innahu kana la yu'minu billahi alazim lalle ya kasance ba imani da Allah mai girma ba wai imani da Allah ne kawai ba ba tare da ka hada da waɗannan abubuwa ba ba zai yiwu ba yasa kullum muke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka raba ki da Allah ba zai taba yiwuwa ba manzon Allah kullum yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah ta'ala ya riga ya faɗa wa dammal ila husman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil mu'adhdhinu ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu wa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu abinda Hassan bin Sabit ya ambata kenan Allah tabaaraka wa ta'ala ya riga ya yanka sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga sunansa sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa sunan wanzon Allah da sunansa mai kiran sallah sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah bayan ashhadu Allah ilaha illallah mai ikama sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah bayan ashhadu Allah ilaha illallah sannan mai kalmar shahada sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya ce ashhadu Allah ilaha illallah duk inda ka je kai kalmar shahada to sai ka hada su waje guda dalin dalawa idan ka zo ka yi hailala ina hailala dama mutum ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah kai ta maimaitawa to ai za ka zo ka ce sallallahu alaihi wasallam saboda me inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima abinda Allah ta'ala yace kenan kuma manzo Allah ya kwadaitar ayi masa salati musamman ma a ranan juma'a Ranan juma'a haji babban rana annabi yace ku yawaita mun salati fa inna amalakum fa inna salatakum ma'rudatun alayya saboda za a rinka bijiro mun da salatin ku gare ni to kaga kenan bayan da za a yi ka rike la ilaha illallah kawai baka hada da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u jaza'u muti'ihi harirun wa jannatu fada qawla kuffarin asabathu jannatu fama huwa illa min jahannama jannatu aga sabihillahu alwara fa huwa muznatun turawi sada aw dhillatun tatafayyau eh ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yadda za ka yi shi karba shi da Allah tabaraka wataala ba zai yi ba to don haka innahu kana la yu'minu billahi alazim lalle shi ya kasance baya imani da Allah mai girma wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitarwa bisa ciyar da miskinai za ga wani yana cewa ya samu kuli ne fa ana ce masa don Allah ka taimaka yana ce a'a ai talakawan na Allah ne ya ga dama ya bar su cikin talauci inda Allah yana so ya ciyar da su ai sai ya ba su wadata ko san wannan yana daga cikin maganganun gatse na masu kudi wani lokaci masu kudi fa ba kananan matsiyata bane sai <laughs> sai in an haɗu da mai imani wallahi kuwa sai ya yanko magana lokacin da iyan yanko maganan nan kai sai ka yi tsammanin ka ce a'a sai ka ce shi ya azurta kansa da kansa kuma mai yiwa da za a je a yi bincike kamar yadda kullum muke faɗa wallahi sai ka samu yunwa ne kashe ubansa eh Allah kyauta to saboda haka wala ya hudu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa bisa yadda da ne. kun ga ciyarwa din da yana da muhimmanci a yinu kamar yadda kullum muke fala za ga mutum ya samu dama ba yi lalle sai kana da kuɗi ba kana da dama sai a samu a anguwan da kake akwai baiwar Allah babu iyaye babu dangi babu yaya kuma ba ta mallaki komai ba na gado wannan ka dauki nauyinta kowa yazo ya ji haka ya san tsakani da Allah ne amma babu iyaye babu dangi babu yaya ta mallaki gida a DRA kace bari ka zo za ka rinka bata abinci anya modibbo zakani da Allah ne kuwa ko kuma a ƙauye tana da shanu a ruga amma babu dangi ko ɗaya sai kace bari ka rike ta don ka san tana da shanu a ruga saboda idan ta mutu ko duk yadda aka yi inda ka shiga damuwa Ka ce kana bukatan sa guda daya to dole a baka dama ka sayar wato za ka rike ba don Allah ba ai ka rike domin Allah kamar yadda manzon Allah ya ce ba mamake ana ardu ku ne da ainihin masu raunin ku inda ka ga mai rauni ka taimake shi tsakani da Allah ko yayi gunaguni ko bai gode maka ba ko yayi bakar magana don su ma lokaci abin nan talakawan ga ainihin matalautan su ma ba ƙananan matsiyata ba ne wallahi za ka yi wa mutum alheri in ya je gefe ya zage ka sau nawa ake samun haka ana samun haka to kai dai ka yi domin Allah subhanahu wa ta'ala to zai ga Allah yana ƙara maka arziki da arziki to wannan ya gwada duk wanda baya kwadaitarwa bai ciyar da miskinai malaman balaga suka ce tunda aka ce baya kwadaitarwa ki baya yi ko ba zai taimaka ma wani yayi ba wani lokaci zaka ga mugun aboki ko ainihin mugun bafaje zaka yi aikin alheri sai ce alhaji karkayi sai ce alhaji karkayi waɗannan mutane fa ba su da kirki kaza kaza kaza sai ya hana ka to ire-iren waɗannan ne ake magana su ne waɗanda Allah zai ce wa mala'iku ku zuhu fagulluhu sun maljahi masalluhu sun mafi silsilacin zar'uha saba'una zira'an faslukuhu ainihu kana la billahi lazim wala ya hudu ala ta'amil miski. baya kwadaitarwa bisa ainihin ciyar da miskinai ire-iren waɗannan mutane ko wannan mutumi da ya fada a wannan yanayi falaysa lahu yawma hahuna hamim to a yau baya da ainihin masoyi wanda zai taimaka masa kamar yadda Allah ta'ala ya ce malin zalimi na min hamimin wala kafi in yuta a zalumai ranar tashin alkiyama ba su da masoya ko masoyin da zai taimake su sannan kuma wala kafi in yuta babu wani mai ceto wanda wato za a yi masa ɗa'a, eh, shafi'in yuta shine wanda zai ce ya Allah akwai wani a gidan wuta ya Allah ina ka taimaka min a dalili na a fitar da shi daga gidan wuta to bai da wannan wannan ya gwada a kaikaice in ka juya ashe akwai shafi'in yuta akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai ce masa yaya zai ce ya Allah akwai wani na hango shi a gidan wuta ya Allah a tsamar da shi ina son in je in cire shi sai Allah ta'ala ya ce wa mala'iku wannan ba sai ya je ba saboda kyawawan ayyukansa saboda haka ga mala'ika nan kawai ya je ya zo maka da wani kun ga yayi ceto kenan shi yasa aka ce azalumai ba su da min hamimin masoya sannan kuma ba su da masu ceto saboda haka shi ma wannan bawan Allah haka yake wala ta'amun illa min gisilin baya da abinci sai tsananin surkami wanda yake tafashashe la yaquluhu illa al-qati'un ba masu ci ko masu sha sai wadanda suka kasance masu na masu kuskure to anan ne fa kan malaman tafsiri da yawa ya kulle domin ana maganin manya-manyan laifuffuka ne da kuma manya-manyan azaba sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yakuluhu illa al kafirun wato ba masu ci sai masu kuskure idan mutum yayi kuskure shikenan sai aka ce a a abinda ake nufi da al shine masu ganganci wato da gangan suka aikata saboda haka amma masu kuskure suka Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya gafarta musu ba sai mun yi dogon bayani ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqtana ya Allah karka kama mu da laifi in nasina idan mun manta aw aqtana ko mun yi kuskure hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma duk lokacin da mutum ya faɗi haka Allah tabaraka wa ta'ala zai ce kad fa'altu na aikata na aikata saboda haka in kana biyayya wa Allah lokacin da ka zo kai wannan addu'a za a ce kuskurenka Allah ba zai kama ka da wannan laifi ba kuma inna Allah wa li an ummati al-khata nisyana wa ma tukrihu Allah ya tsallake ma al'ummata ainihin wato kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su a kai don haka masu ganganci ake magana la ya hu, illal qati'un ba masu ci sai masu ganganci amma in masu kuskure ne sai a ce la yaquluhu illa al-muqti'un ba masu ci sai masu kuskure sune al-muqti'una ina fatan an gani to wannan kenan sai kuma Allah ta'ala ya dunkule mana darasin da aka fara wannan sura a dunkule waje guda mai Allah ya ce wala uqsimu bima tusirun wa la tusirun إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون akwai waje a nan suna farin mutane suna nan da waje a nan ما تذكرون تنزيل من رب العالمين وبنجي تعالى mu فلا أقسم بما تبصرون ba sai na rantse da abinda kuke gani ba wa ma la tufsiruna da abinda ba kwa gani wala ilimin balaga ana kiransa tiba hannu riga hanu riga ma tufsiruna wa ma la tufsiruna a wata kira'a fala uqsimu bima yufsiruna wa ma la yufsiruna ba sai na yi rantsuwa da abinda suke gani ba ba sai na yi rantsuwa da abin da ba sa gani ba Allah tabaraka wata'ala yakan rantse da duk abin da ya ga dama ba abin da yake tare Allah dangane da rantsuwan abin da ya ga dama wato ya rantse da abin da ya ga dama amma kai ba kai saka rantse ba sai da Allah domin karfafa zance innahu lalle da al'amari yake wannan alqur'ani la qawlu rasulin karim magana ce ta manzo mai daraja walan suka ce mala'ika jibril saboda shi ya zo da alkur'ani daga wajen Allah walan suka ce manzon Allah ake magana abinda ya karanta ya ce wannan alkur'ani ne to Abin abinda ya fala haka ne daga wajen Allah wama huwa bi qawli sha'ir ba maganan mawaki bane saboda masu waka suna karewa da kalmomi masu wazani da kafiya a ƙarshen zagaya yana tafiya iri daya eh kamar yadda imrul sai yake fada a cikin waƙoƙinsa ana buga misali da shi ko ko kuma an tara algadara shu'ara'u min mutaraddamin am hal arabta ad-dara ba'da tawakhumin ya dara ablata bil jawa'i takallimi wa ami sabahan dara ablata waslami darul li anisatin gadidun tarfuha tamshi al-hawayna shadidatul mutabassimi idan kun duba za ku ga da mimun da mimun da mimun ya kare وبيلة خدر لا يرام كباؤها تمتعت من لهو بها غير موجل وجاوت أهراسا إليها ومعشر علي هراسا لو na maktali. idan kun duba za ku ga da lamun da lamun da lamu. haka ya kare ifa nafki min zikira habibin wa manzili bi thiqtil liwa bayna daquli maganan yamrul kenan qalilan uja wanzila wala ya an haudihi mutahawwila to kaga da hawwila hawwila haka ya kare wanda yazo ya takamisi ma haka ya kare to haka yake tafiya wannan shine za ka ganshi mawdu'un muqaffa ko da za a yi guda nawa ne haka za a yi ta tafiya saboda shi yana tafiya da wazaninsa eh fa iza sahawtu fama ukathiru annada wa kama alimti shama'ili wa takarrumi wani mawakin larabawa ne yace shi gwanin shan giya ne kuma idan ya sha giya yana kyauta saboda haka bugu wanda yake baya hana shi kyauta su kuma dama suna yaba mai ɗabi'an kyauta in za ka sha giya ka yi rowa to ba za su zauna tare da kai ba amma in za ka sha giya ka yi kyauta suna ce babu matsala sai dai kawai yadda manyan mutane suke sha sukan yi dabara shi ne yake cewa fai za su hautu fama ukasiru annada wa kama alimti shama'ili wa takarrume mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun shi waƙan larabci haka yake dole sai ka samu wazaninsa amma alkur'ani ba zai yi ba fala uqsimu bima tufsiruna wa ma la tufsiruna to kace zaka saka zaka saka ki a cikin ainihin wazani a'a sai dai fala uqsimu bima tufsiruna wa ma la tufsiruna mun samu tufsiruna tufsiruna guda biyu sun kare akan gaba guda biyu wannan ana kiransa as-saj'ul murassa wato saboda kwarewa ne shine ka iya ƙare ƙarshen magana da harafi iri ɗaya kamar guda uku ko hulu ko biyar in an je can kuma sai a samu canji don alkur'ani baya tafiya da harafi guda ɗaya ana tafiya sai ka ya karya don ya bambanta maka da waka waka in ka karya wakan ta rushe gaba daya amma kur'ani sai ya karya saja'un ya ɗauko wani saja'u daban du'ayen ƙur'ani idan za a karanta su ka dubi ƙarshen aya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir maganan annabi ba waka bane kamar yadda wadan suke ce waka to waka yana da ma'auninsa sannan kuma yana da sa. kuma iri-iri ne daban-daban to alkur'ani ba haka bane amma qalilan ma tu'minun kadan ne kawai kuke yin imani a wata qira'a qalilan ma yu'minun kadan ne kawai suke yin imani wala bi qawli kahin wala bi kauli kahin sannan ba maganan bokaye bane sai dai su bokayen da ba ta magana da yawa maganganun da suke yi kaɗan ne idan ya yi yawa to ba boka ba ne saboda boka baya surutu da yawa amma zai jera maganan daki-daki sai dai ba zai yi da yawa ba na saboda haka alkur'ani wa ma huwa bi qawli kahin ba maganan boka bane saboda annabi ba boka bane ƙalilan mata zakarun kaɗan ne kwarai kuke ainihin tunawa bi ma'ana kuke wa'azatuwa sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ga matsayin alqur'ani tanzilu tanzilun min rabbi al’alamin. ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم min ahadin anhu hajidin ubangiji ta'ala yace tanzilun min rabbil alamin wannan alqur'ani sauƙaƙe ne daga wajen ubangijin halittu nazala bihi ruhul amin ala qalbika kuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin saboda haka Allah Ta wa ta'ala shi ya saukar da wannan alqur'ani daga Allahul mahfuz ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin harshen larabci wanda yake gagarbalau shine tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga wajen ubangijin halittu gaba daya walau ta kawwala alaina ba'da laqawil da annabi zai ƙirƙiro waɗansu maganganu ya yaɓa mana ya ce mu muka faɗa Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce la min hobil yamin da mun kama daggare shi da mun kama shi bil yamini da ƙarfi da hannun dama sun malakata na min hulwatin. sa'an nan kuma da za mu yanke masa jijiyan wuya wanda in aka yanke mutum ba zai rai ba famamin kummin min ahadin anhu hajizin kuma babu wani a cikinku duk yadda yake son sa wanda zai iya kare shi a ce ga masu kare shi daga azaban Allah idan ya kirkiri ƙarya ko ya kirkiri magana ya danganta zuwa gare mu to babu wanda ya sai kare shi to kun wannan shaida ce daga wajen Allah cewa tabbas manzo Allah ba makaryaci bane abin da ya fada ba ƙarya bane abin da ya fada na Qur'ani maganan Allah ne saboda haka duk wanda yace manzon Allah shi ya kirkira to fa ya ƙaryata Allah kuma yayi fito na fito da Allah kuma Allah ba zai bar shi ba ina fata an gane a gurguje kenan walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil bima'ana al-aqawil la taqawwala wannan akwai jina jina su ishtiqaqin saboda ta kawwala maganan da aka kirkiro wanda ba haka ba kuma annabi bai yi ba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha ala qawil daga nan ta kawwala jami'i ne na me na ainihin qila in aka ce wato maganan da aka fade ta shine aka canza ta ta koma wato maganan da aka kirkiro misali eh maganan da aka kirkiro kamar yadda manzo Allah ya ce wa kari halakum qila wa qala wa kasrata su'ali annabi yaqi yaqi mata gare ku an ce wato ya ce kaman qila wa qala maganganun da basu da tushe kenan gaba daya to qawil wannan jami'i ne na ainihin maganan da aka faɗa wanda babu tabba a ce manzo Allah ya kirkiro haka manzon Allah bai haka ba saboda haka koda wani malami zai zo ya kirkiri wata magana to wannan ya rage nasa shine zai jefa kansa cikin halaka ayoyin Kur'ani akwai hujjoji ba sai ka je wani waje kana lalume ba hadisan annabi akwai hujjoji ba sai ka je wani waje kana lalume ba sannan kuma in Allah ya baka fahimtar larabci yadda ya kamata to zaka fahimci inda aka dosa sosai ba sai ka je wani yare daban kana lalume ba ai kaman wanda yake jin turanci ne yace zai fassara maka usulul fiqh Eh, zai yi amfani da ya yi yayi istinbati ya maka istinbati amma ta hanyar turanci da turanci to in ba yana jin larabci yadda ya kamata ba turancin ma yadda ya kamata ba to sai ka samu an yi kwaba saboda asalin larabci shine aka saukar da alkur'ani da shi dole kowa ya koyi larabci duk wanda yake so ya zama malami sai dai za ka kare a kame kame gaba daya saboda haka walau taqawwala alaina da alaqawil la na minhu bil yamin ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد أنه هاجزين وإنه وإنه لتذكرة للمتقين وإنه أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فصبح باسم ربك العظيم dama muna azo sai mun je karshen sura eh muna azo sai mun je karshen sura insha Allah ta'ala to gaji Allah ya kai mu karshen sura eh amin saboda komai sai da lafiya in mutum baya da lafiya ba zai iya tabuka komai ba yana daga cikin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya malan adam ni'imata ne nemomi guda biyu magabunan fihi kasirun minan na da yawa daga ciki akan dauke hankalinsu su akai asihatu wal farah annabi ya ambata asihatu lafiya wal da lokacin da baka da komai yasa kullum muke ce samari yana da kyau a cikin samartakan za ku nemi ilimi da samartakan ku za ku nemi kuli da samartakan ku za ku nemi matsayi amma in shekaru suka muku yawa wato ka zo kana neman ilimi kana haddace wannan wannan kuma yana tura wancan wancan yana kwacewa kaga wannan bakan ledan nan ta gida kaga waɗannan yara yan kanana da za su zo suna maka kuka ba gaira babu dalili to fa wallahi in baka shirya musu ba to in baka yi sa'a ba sai basiran ka ta bace gaba daya amma lokacin da babu nauyin komai ba ƙarya ya kamata ka ɗauka ba kamata in ilimin zaka nema neme ki da gaske idan sana'a ce kai da gaske idan ma mulki ne za zaka nema harkan siyasa za ka shiga to ka shiga babu fargaba eh to sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka maka ka hala da addu'a amma in ba haka ba sai bayan lokaci ya kure yanzu bayan ka auri mace guda daya sannan kuma an haifa maka yaya kaman guda uku sannan kuma kwazan sai Allah ta'ala ya rasuwa mauniya yanka da yake tallafa maka ya mutu ya bar mata guda biyu da ‘ya'ya sun kai bakwai aka rasa yadda za a yi da su aka ce alal haƙalla ka auri amaryan wanda za a tara mata ‘ya'ya bakwai ɗin nan ka haɗa da naka guda ɗaya sannan kuma ga iyaye sun tsufa ba za su iya neman wato komai makansu ba suna buƙatan ka taimaka musu sannan daɗin daɗawa akwai kuma waɗansu ‘yan uwa su ma suna tsammani a wajenka ga waɗansu su kwata wanda ba za ka iya koransu ba su ma sun kai kaman guda bakwai kuma albashin ka bai wuce dubu hamsin ba ya za ka yi <laughs> ai ba za ka yi yan komai ba Allah ya kyauta saboda haka ubangiji ta'ala ya daɗa jaddadawa ya ce wa innahu yadda al'amari yake alkur'ani la tazkiratun lil muttaqin lalle tunatarwa ne ga masu tsoron Allah wa inna kuma Allah ya ce lalle mu dinnan la na'lamu anna minkum mukaththibin lalle mun sani a cikin ku akwai makaryata waɗanda za su ƙaryata alkur'ani wato ba su yarda da alkur'ani ba wa innahu to yadda al'amari yake waɗannan maƙaryatan nan ba a maganar su tunda ga bayan Allah masu tsoron Allah almuttako wa innahu sai da yadda al'amari yake la hasaratun alal kafirin wato wannan nadama ce ga ainihin kafir hasara nadama khasara ko khasara kun zamo idan muka zo a karatunmu na gida da kasara da hasara duk ɗaya ne ba ma bambantawa sai wanda suka ɗan koyi larabci ne saboda wannan da ligo wannan babu ligo to hasara nadama khasara hasara yadda muke fassarawa da Hausa don haka duk wanda ya sake wannan alkur'ani ya karyata alkur'ani to ya kafirta kuma zai zama abin nadama gare ki ranar takin alkiyama wa innahu yadda al'amari yake shi wannan alkur'ani da wanda ya zo da alkur'anin nan la haqqul yaqin wallahi haqiqa gaskiya ne na tabbas babu kame kame wannan fa Allah ne yake fal'awa bayinsa to yaya sakamakon wanda ya ƙaryata maganan Allah zai wayi gari ko zai kasance ai mummunan sakamako zai samu Allah da kansa yana rantsuwa yana karfafa magana kai kuma ka zo ka ce ba haka ba fasabbih bismi rabbikal azim saboda haka kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake mai girma saboda haka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to alhamdulillah wannan